kar ka fara kowanne online business har sai ka san waɗannan abubuwan guda biyar. Na farko, menene halacci ko kuma haramcin wannan kasuwancin da ke shirin farawa? Mutane da yawa suna fara abubuwa online at long run sai kaga duk abin da ake samu baya albarka saboda maybe kasuwancin da kake yi ba ma halal bane shi yasa duk abin da ake samu baya yin albarka. Na biyu shine risk factor ma'ana menene zai ɗauke ka ko kuma a how much will it take you ka koyi wannan business in ko wannan kasuwancin din is it kasuwanci ne da yake bukatun sai ka hada manyan kuɗaɗe zaka fara koyo ko kuma a kasuwanci ne da zaka fara da kuɗi kaɗan ka koya gradually gradually kana growing a cikin wannan kasuwanci? na uku shine return on investment ma'ana tsawon wani lokaci zai ɗauke ka ka mayar da riba akan abin da ka kashe ko kuma a ka riɓanya abin da ka kashe wurin koyon wannan kasuwanci saboda wannan zai taimaka maka wurin sanin wani lokaci zai ɗauke ka ka fara makin kuɗi a cikin wannan online business mutane da yawa suna kuskuren fara online business ka fara yanzu yanzu ka fara tunanin samun riba gobe gobe wanda wannan is quick money making mentality wanda on digital space kwata-kwata wannan baya aiki ko kuma in ce baya amfani na hudu shine akwai wani ilimi wanda za ka yi amfani da shi zuwa gaba bayan koyon wannan kasuwancin like ilimin da za ka koya na yin wannan kasuwanci is it fixed knowledge wanda kawai bakin wannan kasuwancin za ka iya da shi ko kuma a'a bayan ka gama wannan kasuwancin za ka iya ka fara wani kasuwanci sannan ilimin zai iya maka amfani na biyar shine success rate ma'ana mutane nawa ka sani ko da a online ne wa'anda suke wannan kasuwancin sannan suka samu nasara a cikin wannan kasuwancin idan ka koyi wani abu a cikin wannan video din ka rubuta a comment section sannan ka yi like ka yi following wannan channel din tawo domin samun more updates akan money making da kuma personal development online